الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباره كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجيه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاه أوغا وطن ذو الحجة هجرا من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير إليه أود إن دي دي واندا شي دي دي دا شا بير دا وطن تكو سكرة دبو بيو دبو قوم ترى أولا مسلاتي مسجد أهل البيت والصحابة عندما كفار قباتد درس اللتاف waye kashe al'imamin husaini a mun tsaya a shafi na sha biyu wannan kuma shine darasi na uku kamar yadda muka faɗa za mu yi tsallake gobe ba za mu yi karatu ba za mu tafi can sabuwar kaduna za mu fara karatun sharhu sunna a masallacin mu na masjidu al'imami ahmad sannan daga baya za mu dawo nan ran asabar za mu yi karatu lahadi za mu litinin zami talata zami laraba zami sannan alhamis za mu sake sannan kuma daga nan sai mu koma karatu yadda muka saba yi normal wannan shi ne da haka yake faɗa yake ta ƙalil bagadadi bagadadi ya faɗa gashi nan a ƙasa cewa huwal abdulkadir bin tahir بن Muhammad, بن Abdullahi, الله البغدادي التميمي الإسفراني الإسفرائيني faƙihu shafi'i da aka al nisba ne zuwa ga garinsu. wato babban malami ne na fiƙihu a madhabar shafi'iyya usuli sannan malami ne wanda ya san usulul fiƙihi. sannan adibun malami ne wanda ya san adab kwaran gaskiyar gaske walida an haife shi wani sha'afi bagdad ya taso a bagdada wa kanat wafatuhu sana ya rasu a shekara ta 429 kaga yanzu ya fi shekara dubu bai duniya dubu isra'il ninzur wa fayat al-a'yan ka duba littafin wa a al-a'yan a mujalladi na uku shafi na dari biyu da uku da kuma wato al'alam shafi na wato arba'in da takwas a mujalladi na hudu to shine yake fada yake cewa wa qalu sun fada suwaye su ne ai ahalus sunnati su ne sunna sun faɗa walaci jami'i azwaji rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqidar mu shine wajibi ne duk kowane ahalus sunna ijibinci soyayya ga matan annabi muhammad to ahalus sunna sun faɗi wannan magana domin yadda ya zama wajibi gare ka ka mutunta uwarka da ta haife ka to wajibcin ka mutunta matar annabi ya fi haka shi da abin da yake da ban mamaki da yawan mutane ba sa iya haƙuri a taɓa mutuncin iyayensu da suka haife su amma suna iya haƙuri a taɓa mutuncin matan annabi muhammad sannan wa akwaru ahalus sunna sun kafirta akfara hunna duk wanda ya ce matan annabi kafirai ne au akfara da hunna ko ya ce sashen wasu daga cikinsu kafirai ne ya ce ya yarda da nana khadija saboda ita ce ta haifi na fatima amma raguwar aisha da hausa kafire ne saboda ai iyayensa kafire ne sai na umar da qalu sannan ahli sunna sun faɗa muwalatil hasan da san hasan da kuma jibinta sa wal husain da kuma al-imam husain wal mashhurina da waɗanda suka shahara min asbaqi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin jikokin annabi kal hasan kamar hasan duk duniya kowa ya san abu ne sananne cewa jika ne na annabi muhammad bin Hassan hasan bin wa abdullahi bin Hassan da abdullahi dan hasan wa'annan jikoki ne wa ali bin al wanda ake ce masa zainul abidina sannan wa muhammad bin ali wato albini ali al-husayn al-ma'ruf bil baqir wanda aka fi sanin shi da baqir wa jafar bin muhammad al-ma'ruf bi sadiq jafar sadiq kenan wa musa bin jafar wa ali bin musa wanda ake ce masa ar-rida wa kadhalika qawluhum haka nan maganan ahlus sunna take fi sa'ir da ali cikin raguwan ƴaƴan sayyidina ali min sulbihi waɗanda suka fito daga katsan shi kal abbas kaman abbas da aka sha mamaki idan muka je can gaba waɗanda aka kashe tare da al-imam husaini a karbala amma ba za ka taɓa jin sunayensu a wajen yin shi'a ba to da in natija ta fita ‘ya'yan da sai na ali haifa ya zo ya sa suna abubakar ya sa umar ya sa usman idan ana ambatan su a wajen taron yan shi'a na husaina ya su dole kai a matsayin ka na bibi tunani zai dinga zuwa maka to ta yaya abubakar din nan alin nan da ake faɗa mana ake cewa abubakar ɗinnan makiyansa ne ya aka ya haifi ‘ya'ya a jere ya zo ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman kuma ta yaya aka yi ɗansa hassan ya zo ya koyi da shi ta yaya aka yi al'imamu husain ya zo ya koyi da shi in ma dai ya zama waccan adawar da ake adawa ake da'awa ƙarya ce babu ita in kuma ta tabbata akwai ta kowa ya sani a hankalci ba yadda za a yi ka haifi ɗa ka ɗauki sunan mutum ka same sai in kana kaunarsa sannan kake iya sa masa sunan ɗan da ka haifa to don haka wannan shi ne da haka sai na ali bayan na na fatima ta bar duniya ya haifi 'ya'ya da wasu matan da sun kai kusan talatin tsakanin maza da mata kuma shakikai ne yan uwa ubaɗi suke da aisu al'imamu husaini wa umar kun ga akwai umar wa muhammad al-hanafiya akwai muhammad al-hanafiya sai ka zamu karanta can gaba za ku ga hatta sanda al-imam husaini zai fita ya tafi iraki yana daga cikin wanda ya hana shi ce masa kada ya fita irin man daraja da sauran waɗanda suka bi ala sunan aba'ihi akan sunnonin iyayensu at-tahiri na masu tsarki da haka zai ke cewa wa qala al-isra'ini fi bayan manhaj ahli sunnati ya ƙara faɗa dangane da bayanin menene manhajin ahadis sunna yake cewa wa qad asamahumullah Allah ya tsare ahadis sunna an yaqulu fi aslati hadhihi al-umma su dinga faɗa dangane da magabatan wannan al'umma Allah ya tsare mun faɗin munkar da abin da yake abu ne yasa a cikin littattafan mu abadan babu inda za a ce maka wai gashi ahlus sunna na koyar da zagin wani wanda yake da alaka da gidan annabi Muhammad aw yata'anu fihim ko su suka a cikin su ta'anan suka fala yaquluna fil muhajirin wal ansar ahli sunna ba sa fadar maganar banza akan muhajir da kuma ansar dan ita ce tawaga ta farko da Allah subhanahu wa ta'ala ifaɗi cewa ita ce tawaga mafi alheri والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سيأتي والذين اتبعوهم بإحسان وعلام الدين دو إن سكن من يعني الدين wala fi ahli badirin hakanan ahli sunna ba sa faɗar magana cikin duk mutumin da ya halarci yakin badar domin da nassin qur'ani Allah ya tabbatar da cewa mutanen kirki ne dan Allah suka fita قد na لكم آية في فئتين التقتا سيتي فئة تقاتل tuqatilu fi sabilillah akwai ɗaya bangaren wanda sun fita za su yaƙi ne dan addinin Allah subhanahu wa ya ɗaga wa uhudin hakanan uhudu ba ma faɗar magana don wata matsala ta faru a uhudu mun san cewa abin da ya faru a yakin uhudu duk sun saba kafin ka ce sahabi ya yi ba daidai ba Allah ne da kanshi ya fara faɗa ya ce sun yi kuma da ya ce sun yi sannan ya zo ya faɗi matsayin shi shi da aka yi wa laifin da kuma matsayin waɗanda suka yi laifin abdullahi bin jubairu yana faɗa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan jabal na rumatu wanda bai je ba Allah ya ba shi ikon ya kuma Allah ya samu je tare da kai dinga ma bayani in ce kaga ta nan wajen ne nan ne jabal rumatu nan ne aka tsaya daga nan kaga ta inda Khalid bin Walid ya biyo kaga inda aka samu matsala kaga inda aka yi kaza in dinga ma bayani da hausa yadda zaka fi ganewa to saboda haka aka ɗora su kan dutse annabi ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara kada wanda ya sako shikenan lokacin da aka fara yaƙi ganima ta sauka fa aka bi ya ƙoluna alganima ta abdullahi bin jubairu ya sake tuna musu ya ce kada ku manta annabi ya yi mana wasiya ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara kada wanda ya sako suka sako mutum arba'in daga cikinsu aka bar mutum goma dalilin da dama annabi ya ce su tsaya kan dutsen saboda in suna kan wannan dutsen ta kowane bangare in mutum ya to ana gane shi sai kuma lokacin Khalid bin Walid bai riga ya musulunta ba suna sakuwa sai amfani da wannan damar sai ya zagayo ta baya da aka wannan matsalar ce ta faru sai da aka kashe mutum saba'in a cikin musulmi da aka Allah ya kai to abin da ya faru a suratu Ali Imran ya ce wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu Allah ya gazzata muku alƙawarin shi istahussunahum bi izni sanda kuka dinga kashe kafare da izinin Allah hatta idza fashiltum har sai da kuka yi rauni wa tanaza'atum fil amri kuka yi dayya cikin umarnin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ibaku wa asaitum kuka sabawa annabi kaga Allah ne ya faɗa yace wa asaitu min ba da ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na ganima to nan sai wani ma ya zage sai ka gani saboda Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ganimar ita Allah yake nufi a cikin ku akwai wanda yake santa a cikin ku akwai wanda babu ruwan shi da ita summa sannan Allah sai ya juyo da kafare akan kulliyam saliyaku dan ya jarrabe ku da ku kuke korawa sai aka dawo ana koro ku yanzu ku kuke kashewa sai aka dawo ana kashe ku duk da Allah ya gama faɗa yace sun yi kaza sun yi kaza sai ce wala kada afa anku ni Allah ne kuka wa laifin kuma na yafi wannan abin na alakar sahabbai da Allah ta imani ta lalace sai ce wallahu zu fadlin alal mu'minin Allah ma abucin falala ne akan masu imani da haka haka ya ƙara tafiya gaba yace innal ladina tawallaw minkum wanda suka juya baya a cikin ku yawmal taqal jama'ani inna mastazallahum ash-shaytan bi ba ma kasabu Allah ne subhanahu wata'ala ya ce shedan ne yasa suka dabbe saboda abin da suka aikata sai ce wala qad afa Allah anhu ni Allah ne ko kuma kuma na yafe muku to ina ruwanka ina ruwanka shi yasa za ka ga mun karanta yanzu a magariba wa yau mahunaini idza a'adabakum ajabatku ranar yakin hunaini lokacin da yawan sahabbai ba su mamaki suna ganin ko dan yawansu da tattalin da suke da shi za su iya cin nasara Allah ya ce falam tukun an kunshi an yawan ba abin da ya muku wadaqat alaikum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin kasa duk fadin da take da shi Allah ya ce sai da kai muku kunci sannan sai da suka dawo suka gudu daga baya sai Allah ya ce thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina وأنزل جنودا لم تروها وأذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ودان هكا بابا kada wani zai ce to ai sun yi ba daidai ba sun yi ba daidai ba kafin ka faɗa Allah ya riga ka faɗa amma ka faɗi shi kuma abin da Allah ya faɗa akan su a ƙarshe ba ya ce wala kada afa ankum ba wala kada afa Allahu anhu to kai afuwace shi a matsayin sana alalahul khalq wal amru shi yake da halitta da umarnin ya ce ya yafe ka ce a'a biya ku ba eh? sai ce wa ahli bai'atir ridwan nan mutanen bai'atir ridwan ba ma faɗar magana banza akan su wanda Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim innal ladina yubayi'unaka ta'laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara illa ahsana al-maqal ba ma fada komai sai magana da tafi kowace magana to wala fi jami'in haka nan gabaki ɗaya man shahidan nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi ya musu shaida lahum gare su bil jannati da aljanna ba ma faɗa wata magana akan su sai da alheri in ji ɗazu na ɗora status na wani ɗan iskan ɗan shi'a yasir kabis wanda suke jin larabci za su ji yana faɗa cewa abubakar lam yi kuma mu'minin kastu da ɗaya abubakar bai taɓa zama mumini ba ba ma yanzu fa abubakar nan da yake faɗa cewa arne ya mutu bai taɓa zama mumini ba suna fa tare da annabi a kabari a kwance ba in ka hau wasa ka duba in kana za ka ga status ɗin da na sa yana faɗa ya ce wai ayar ma illa tan suruhu fa karna sarhu Allah zargin Abubakar take an gane saboda yake jahili ne bai san ka'idar larabci ba bai san karatu ba an gane saboda wa Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi eh Allah shi da mu to shine yake cewa wala fi azwajin nabi haka nan ba ma faɗar magana akan matan annabi Muhammad wa ashabihi haka ba ma faɗar magana akan sahabban annabi wa auladihi haka ba ma faɗar magana akan ƴaƴan annabi Muhammad wa ahfadihi ba ma faɗar magana akan jikokin annabi Muhammad mislul Hasan kaman Hasan wal Husayn da al-Imam wal mashahir min dhurriyyatihim da waɗanda suka shahara daga cikin zuriyar waɗannan. misal Abdullahi ibn al-Hasan وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الردع سيتي ومن جرى منهم da duk wanda ya gudana daga cikin su alas akan tafarki na daidai min gairi tabbilin wala taghyirin ba tare da canji ko dirkitawa ba wala fil khulafa'ir rashidina ahlus sunna ba sa faɗar magana ta batanci akan khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallama shi da yu sannan walam yastajizu sannan ba su yi izini ba an ya tsa'anu akan wasu su yi suka fi wahidin minhum akan ɗaya daga cikinsu su ba sa yi sannan ba su yi wani izini ba cewa yi wa kadhalika fi a'lamin tabi'in nan manya manyan tabi'ai daliban da suka yi karatu gaban daliban annabi Muhammad wa atba'it tabi'ina da kuma daliban daliban su allazina sanahum Allah ta'ala wanda Allah ta'ala ya tsare su ana talawusu dangane da ainihin wato datti bil da bid'o'i Allah ya tsare waɗannan mutanen da datti da ainihin wato bid'o'i shi yasa kullum muke cewa idan ana so a gane addini mai kyau to dole a koma farko tukunna a ɗauko shi daga ɗaliban da suka fara karatu a makarantar annabi muhammad domin su suna daga cikin wannan allah ibada shaida cewa lallai a bi su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان دول أبيسوا بإحسان وإظهار شيء من المنكرات تبينت دوس أبوه أنا أبا بنكي فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وأن إتت عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت الرسول تكن إيالين جدا النبي ومن أراد التوسع دم من ديكي سيفادة بنتكي فعليه to wajibi ne gare shi ata kutubil hadisi ya koma ya yi muraja'ar littattafan hadisi wasiyar da sira wa taraju da littattafan taraju wanda suke kula da wane yaushe aka haife shi yaushe ya taso a ina ya mutu da wada waye zauna wajen waye karatu suwaye abokanansa fa sayyajidu bi idnillahi da sallu zai samu in Allah ya da anna ahlus sunnati ahli sunna hum ansaru ahli albayt radiyallahu anhum ajma'in su ne suka taimaki mutanen gidan annabi da gaske in dai soyayya ce ta gaskiya yanzu idan ana maganar soyayya ta gaskiya ta tsakani da Allah da kirista da musulmi wa ke san annabi isa so na hakika amma wa yafi ihu kullum akan annabi isa kirista to haka abin yake an gani yanzu wannan littafin sunansa ma da kala ali ali idan na ɗauki littafi haka don abin nan wani lokaci yana da kyau kai zumin ɗin littafin don wanda suke kallo su ga littafin da kyau an gane ma za ƙala ali mai ali faɗa a ƙarshen zamani sunan littafin kenan wanda an akirin zaman aljafarul a'azam ana ce muku aljafaru ita ce jaka akwai wata jaka da take hannun mahali sunanta jafaru yan shi'a sun ce ya shige kogo da ita wai har suka ce wa ali bin abi talib ya faɗa ce saloni ku tambaye ni dangane da asrar na gaibu fa inni warithu ulumil anbiya ni ne na gaji ilimin annaba da duk manzannin Allah to abin da nake so a wannan littafin da wannan katafaren shishike malami السيد علي عاشورا وندا اتعالى شيء مؤسسة تاريخ العربي سكا بغا بيروت لبنان مكتبة الإمام الصادق سكا بغا وندا للتابي بيزونا أشاف من دا تسعين دا أكو كنغانا عند ya faɗi wasu maganganu to zan karanta za ka ji me suka faɗa a nan wajen dangane da Ali bin Abi ka gane cewa shin wannan ƙauna suke matsayi na ali da dukkan wanda suka biyo bayan shi ko kuwa har a lahira ma bala'i suka je matsayi da na ali yana faɗa yana cewa wai anan wajen sayi na ali ya faɗa doguwar magana ya kawo ya ce wa ana Lahi? ni na amintaccen allah wa kazini huni ne taskar allah wa asabata sirrihi ni ne kofa ta sirrin allah wa hijabuhu wa wajhuhu ni ne kofar Allah ni ne shamakin Allah wa siratuhu wa mizanuhu ni ne sirati na Allah ni ne ma'aunin Allah wa ana al-hashiru ila Allah ni zan tayar da mutane su koma zuwa ga Allah wa ana kalimatul lahi allati yajma'u biha al-mutafarriq ni ne kalman Allah wanda duk wani abu da ya watsi to da ni Allah ke amfani ya tara ta wa yufarriqu biha al-mustami sannan duk wani abu wato da yake rarrabe da ni Allah ke amfani da shi ya haɗa. sai ya ce wa ana Asma'ul wa ana husna ni ne sunayen Allah mafi kyau sai ba Allah ya faɗa a Qur'ani ya ce walillahi al-asma'ul husna ba to sai da na Ali shine wa shine shine asma'ullahi husna wa amsaluhul uliya ni ne misalan Allah mafi ɗaukaka wa ayatuhul kubra ni ne ayan Allah mafi girma wa ana sahibul jannati wan nari ni ne ma abucin aljanna da wuta uskinu ahalal jannati janna duk wani dan aljanna idan an je lahira ali bin abi talib ne zai sashi aljanna ba Allah bane zai sashi sannan wa uskinu ahalan narin nara duk wani wanda zai shiga wuta to sayyidina na ali ne zai sashi ya shiga wuta ba Allah bane zai sashi wa ilayya tazwij ahalil jannati wa ilayya azabi ahalin nari sannan in ka ga an auren maka da hurul ini to sayyidina na ali ne zai baka su sannan a wuta shi zai maka azaba wa ilayya wa ilayya iyabul khalqi jami'an sannan duk halittu waje na za su dawo ba Allah yana faɗa cikin suratul gashiya ba yace inna alaina iyabahu mutane za su koma wajen wa wajen Allah to idan mutane suka mutu ba wajen Allah za su koma ba wajen sai da za su kowa? sannan wa anal iyabu kani ne ma makobar alladhi yaqubu ilayhi kullu shay'in ba'da al-qada'i bayan an riga an yi hukunci gobe alkiyama kowane abu waje nan zai dawo wa ilayya hisabul khalqi jami'an duk hasan da halittun duniya ne zan tara su musu hisabi wa ana sahibul hanati wa ana al mu'azzin ni ne sahibul ainihin wato hanat da haka hanat suna nufin shi ma hisabi sannan wa ana al mu'azzin ala a'rafi ni ne zan yi kira akan tozalla arafi wa ana baridu shamsi ni zan ni nake fito da rana wa ana dabbatul ardi ni ne dabbar kasa da Allah ya ce wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi wa ana qasimun nari ni ne mai raba wuta wa ana khazinul jinani ni ne wanda mabudin aljanna ke hannuna wa ana sahibul a'rafi ni ne ma abucin arafi wa ana amirul mu'minina ni ne amirul mu'minina sannan wa ya asubul muttaqina ni ne ya asu wato akwai wani yanayin kwaro kamar kudin tsando haka da za ka gan shi shine ya asu ɗin nan sannan wa ayatuhu ni wa ayatu sabiina ni ne ayin duk wani wanda ya gabata wa lisanun natiqina ni ne harshen duk wani mai magana wa khatimul wasiyina ni ne cikamakin masu wasiya sannan wa warithun nabiyina ni ne magadin annabawa wa khalifatu rabbil alamin ni ne khalifan ubangijin talakai wa siratu rabbil mustaqim ni ne tafarkin Allah madaidaici wa fustaquhu ni ne wato fustaq wato abin da ya shafi tantin Allah subhanahu wa ta'ala wal hujjata ala ahli samawati wal ardina ni ne hujjan sama da ƙasa gabaki da wa ma fihi ma wa ma bainahuma sai ce wa ana allazi kai ni ne wanda fa ihtadda Allah bi alaikum fi ibtida'i khalqikum da ni Allah ya kafa hujja wajen halitta ku tun farko wa ana shahid yawmal din ni zan yi shaida akan kowa ranar sakamako wa ana allazi allamtu ilmal manaya duk wani ilimi wanda yake da alaka da abinda ya shafi a manaya wal balaya wa fasl al wal ansa ni na sanar da shi inji ali bin abi talib واستحفظت آيات النبيين آيات النبيين المستحقين المستهترين هل يذيك وأنا صاحب العصا والمسلم ni ne ma abutun sanda da alama wannan mutum din suka ce isharatun ila annahu salawatullahi alaihi dabbatul abdi shine dabba kasa kaga ka kalli sai na alika ce ma Allah da ya fada faɗa wa idza qala qawlu akhrajna lahum dabbatan min al-ardi girmama shi kai ko cin mutuncin shi kai don mutunci sannan wa ana allazi sukhirat li as ne wanda aka hore min jiragi zai ga baki daya warra'ad da tsawa wal barqu da walqiya wa hulab da duhu wal anwaru da hasashe wal riya da iska wal jibali da duwatsu wal biharu da tekuna wal nujum da me da duwatsu da taurari wa shamsu da rana wal qamar da wata wa ana a halaktu adam ni ne wanda na halakar da adawa kaga shi Allah ya faɗa a cikin suratul najm ya ce wa annahu ahlaka adam ne anan wajen sun ce sayyidina ali wa anan allazi ahlaktu adam wa samuda wa sahabar rasu wa ƙorunan bai na zalika kasira don Allah mai aka rage ma Allah babu shi yasa in ka bude kofa tattauna da su kace ku zo a tattauna da su ku faɗi wani matsayi ne wanda Allah yake da shi wanda ba ku ɗauka kun ba a imma ba za ka samu duk matsayin da Allah yake da shi to sun ba a imma yanzu a nan wajen mai rage ma Allah babu sannan wa alal ladhi zallaltu zababira tani ne wanda na duk wani dan kama karya da kaga ya kasanta ni na kaskantar da shi wa ana sahibu madiyan ni ne sahibu madiyan wa muhliku fir'auna ni ne na hallaka fir'auna dan Allah ma ya hallaka fir'auna to sun ce ali bin abi talib ne ya hallaka fir'auna sannan wa munji Musa ni ne na tsirar da Musa dan Allah waye ya tsirar da annan Musa to sun ce Ali bin Abi Talib ne shi wannan da bai da lafiya tunda Ali bin Abi Talib yana tsiratar da Fir'auna ya tsiratar da Musa Allah ta Fir'auna a yanzu kaga da bala'i ya bala'i ya koma yanzu ana kiran Allah wa idza masakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyahu da duk wanda ake kira yanzu ya bace sannan shiga bala'in da kana jin bini bini ana maganan Allah to dai kaza kaza kaza to kaza kaza kaza wa ana al-qarn al-hadid wa ana faruq al-umma wa ana al-hadi an ad-dalala haka yace wa ana allazi ahsaitu kulli shay'in adada ni ne wanda na kiyaye kowane irin abu wajen sani da lissafi waye allazi ahsa kulli shay'in adada to sun ce ali bin abi talib shi wannan fa littafi ne shi a fa yasa nake cewa ku dai in kaga ahlus sunna yana jin tsoron mutanen nan lalance da Allah ya binciki alakarsa da Allah wajen tauhidin shi amma ba yadda za a yi kana ahlus sunna kana kan sunna da gaske take yin ta mutumin da yake da wannan shirkar a zuciyar shi Allah ya dauki tsoron shi ya sa maka Allah ya cewa ya sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba sai na dauki tsoro na sa cikin zuciyar kafirai bima ashraku billahi saboda da kafiri suke na shirka da Allah ba shi yasa annabi Ibrahim ya ce ma sa wa kaifa akafu ma asharaktu wala takafuna annakum asharaktum billahi ya zan ji tsoron abin da kuke yin shirka da shi ko kuna yin shirka da Allah ba ku tsoro yanzu wanda yake da wannan aqidar a zuciyarsa sai kuma halin sunna kai da kake da aqidar abota ma Allah shi kadai kar a shi da kuma sai lalacewa ta same ka sai ka dawo kana jin tsoron shi wallahi inda kana halin sunna daga shi kake yin daga ran da ka ji dan shi'a ya fara baka tsoro to billahi da zika bincike alaƙar ka da Allah wajen ya kake yin sunna ba daga shi kake yin ta ba wallahi wallahi ba daga shi kake yin ba amma ba yadda za a yi wanda ikudirci wannan mai wannan aqidar ya ban tsoro ba bai taba yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu wannan kaɗan daga ciki ne in an samu gaba haka za mu dinga yanzu nan gaba idan mun tafi wannan wato tasanifu saduk ko to za ka ji wasu abubuwa a ciki wanda sai hankalinka ya tashi haka za mu dinga zaro littattafan ɗaya bayan ɗaya da an samu wata gaba sai mu karanta mu ce ga abin da suka faɗa Allah ya shirya da mu wannan yayi maganan nan a cikin al'aqidatu fi ahlul bait li suhaimi sai al Sani bincike na biyu mawqif ahli sunnati min maqtal al-husaini me matsayin ahli sunna dangane da kisan da aka yi ma al-imam husaini amma mawqif ahli sunnati amma matsayin ahli sunna min maqtal al-husaini dangane da kasan husaini fa yulqisuhu shaykh al-islam yayi lakkasa shi ya takaita shi ake cewa ku eh? da turanci shi ne kuke cewa summarizing ku? to ba ba so mu dinga saka kalmomin turancin saboda wani dalili la'akari da mutanen da suke da alaka da yankin faransa wasu in muka saki kalmar turanci ta shi kenan kuma wasu an sa su cikin abin nan sai yake cewa wa qad akramahu Allah Allah subhanahu wata'ala ya girmama al-Imam Hussein bi shahadati ta hanyar shahada wa hana bizalika kuma Allah ya wulakanta da wannan man qatalahu duk wanda ya kashe al-Imam Hussein wa au ana ala ko ya taimaka wajen kisan al-Imam Hussein wanda ya kisan da wanda ya taimaka wajen kisan al-Imam Hussein inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace Allah ya wulakanta shi aw radiya bi qatlihi ko mutumin da irin kisan da aka yi wa jikan annabi ya yadda da wannan kisan shekul islam bin kimiyya yace Allah ya wulakanta wannan mutum sai yace walahu uswatun hasanatu al-imam Hussein yana da abun koyi mai kyau bi man sabaqahu da waɗanda suka gabace shi min shuhada daga cikin shahidai fa innahu domin shi al-imam Hussein wa akuhu da dan uwansa Hassan kenan ko Sune ne sayyida shabab ahli janna Sune shugaban samarin gidan aljanna wa kad kana su biyun sun kasance kad tarabbaya sun riga sun tarbiyyantu sun girma fi izal islam a cikin lokacin da musulunci ya samu izza lam yanala min alhijrati ba su samu sun hijira ba domin ai sai da aka yi hijira da shekara biyu da shekara uku aka haihuwa hasan da shekara hudu aka haifi al husaini <coughs> wal jihadi ba su jihadi ma a farko wasabari da yin haƙuri wal arafin da cutarwa da aka yi musu a kan tafarkin Allah ma na lahu ahadu baitihi in raguwar waɗanda suke da alaƙa da gidan annabi suka samu tunda in ba ku manta ba ai shi sai da na ali tare da shi aka fara addinin a makka duk gwagwarmayar da aka yi da shi aka da shi aka hijira aka taho ina makka madina balaban hasali lokacin da annabi zai baro makka ya taho madina shine wanda ya kwanta a madadin annabin inda za a kashe shi za a kashe kaga duk mai da aka shekara goma sha uku da shi aka yi irin su sai da na hamza suna nan da ire-iren su wanda suke da alaka da gidan annabi muhammad to su sun cufi sun yi jihadi sun yi hijira abinda su waɗannan kuma al'imamu hassan ba su samu irin wannan matsayin da waɗancan na farkon suka samu ba sai yake cewa to fa akramahumullahu sai Allah ya girma masu bi shahadati za su samu shahada takmilan saboda Allah ya cika li karamati hima dangane da karrama su an da kuma ɗaukaka li darajati hima dangane da darajar su an fahimta mm. Allah ya ba su wannan matsayin da haka ba zai kyale shi ba sai ya jarrabe su shi yasa daga baya kaga kowanne musiba ta biyo tun da irin waccan musibar da na farkon suka biyo su ba su biyo mata ba sai yace wa qatluhu kisan al-imam Husaini musibatun azima musiba ce mai girma amma idan musiba ta zo duk ta, wallahu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki kada shar'a al-istirja'a ya shar'anta yin istirja'i inda musibata lokacin da musiba za ta zo bi qaulihi da faɗin sa da yake cewa bashir sabirina a yau masu haƙuri bishara ko kuwa alladina idan asabatuhum musibatun waɗanda idan musiba ta same su kun ga idan yana daga cikin kayan aiki na sharaɗi idan asabatuhum musibatun ga musibatun na kira ne a siyaƙi na sharaɗi wannan tana nuna duk da musiba ta girmama da duk yadda ta zama ƙarama idan kana musulmi idan bala'i ya zama ka abinda ake so shine kalu suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan yanzu idan musulmi matsalan kisan sai ne ta taso a matsayin ta na musiba me ya kamata ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda diyyar da kisan al-imam Husaini yake to bai kai mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bala'i da masifa baran da annabi bar duniya bai kai ba shi yasa annabi yake cewa ma idan musifa ta afka maka ka tana ran da na bar duniya na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai ce ula'ika irin wa'annan alaihim salawatun suna da wasu irin wato yabo min rabbihim daga wajen ubangijinsu su rahmatun sannan da kuma rahama wa ula'ika humul muhtadun wa innan sune shiriyu kenan wa'anda ba wannan tsarin suke bi ba wannan yaban da Allah ke yi a cikin jama'ar da tafi kowace jama'a a sama na mala'iku ba zai samu wannan yaban ba daya sannan bayan ba zai samu wannan ainihin wato yaban ba sannan ba yadda za a yi ya zamanto a nan duniya yana daga cikin shiryayyun bayan Allah bai daga ciki ba ciki to sai ka duba ka gani halin da yin shi'a suke shiga ciki idan wannan wata na almuharram izo yadda suke ta yin abubuwa da tattaki da waye da waye duk da wannan tattakin na taɓa gabatar da kasida a sakkwato dalilin da yasa suke yin shi ku da kuke kallon su sanda suka fara shi a matsayin wahalar banda suke yi wallahi suna da manufa da yasa suke kai wannan tattakin suna da shi da wannan in ba da aka samu matsala ba aka bari ina tabbatar muku tsarin da suka yi plan din da suka yi daga san da suka fara wannan tattakin ba akwai inda ake ɗauko miƙafi ba daga hanyar jos a shigo dariya daga kano a shigo dariya daga kaduna a shiga dariya daga hanyar katsina a shigo daga hanyar ina ne a shigo ta duk inda suke ɗauko miƙafi daga guri kaza zuwa zaria to a plan su nan da shekara kaza suna so duk wani ƙauye da ke hanyar sai sun shi an tadda ƙauyen in ba ku sani ba ku san wannan wannan shine plan ɗin da suke to da aka sai yasa za ku ga in sun zo ƙauye a gari firamare za su kama su kwana in sun zo garin za su ba mutane kyautar kuɗi za su ba su kyautar abinci za a je a ga sarkin garin a zauna a tattauna da shi a yi masa abubuwa alal akalli mutum za ka ga koda in an zo ba zai shiga shi'a ba to yana da wahala mutanen da aka ci gaba da musu irin wannan ya to kuma idan kun zo za su zagi shi a siyarda idan kun zo za ku musu karatu akan aqida shi a siyarda da ku ba za su yadda ba wannan shine plan din da suka shirya a daidai lokacin da ku kuna zaune kuna kallon ta a ai wahalar banna suke yi to wahala ce suke yin ta amma wahala wacce take tana da manufa akwai dalilin da yasa suke yin ta sana abu na biyu da ke ciki na wannan fa'idar matan da da samarin da ake saba musu irin wannan tafiyar a ƙasa daga guri kaza zuwa guri kaza su yi ta wannan wani takasiti ne wani filan ne ta yadda idan wata rigima ta taso nan gaba wanda ya saba zai iya maka doguwar tafiya a ƙasa irin wannan to zai zamanto shi zai yi tafiyar ba tare da ya sha wahala ba kai da baka saba ba sai ka sha wahala to da haka filan ne suka shirya na sunawa mabiyan tarbiyya da wato tsari ta yadda ko da rigima ta taso irin wannan tafiyar idan ana buƙatar ta sun saba wa mabiyan yin wannan tafiyar kananan su da manyan su da mata da waye da kakka ɗauka cewa abu ne kawai wanda ake yi bashi da manufa akwai dalilin da yasa ake yi shi Allah ta'ala ya shirye da mu wannan shine to musulmi haka yake to wannan maganar da ya faɗa ya zo a cikin majmu'ul fatawa na shekul Islam bin kemiya a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da ainihin wato shaɗa da aka matsayin kisan da aka yi ma imamu Hussein a wajen kisan da aka yi masa zalunci ne kuma ba mu yadda da shi ba kuma ba ma goyon bayan shi kuma duk wanda ike da hannu ko ya yadda da kisan da aka yi ma imamu Hussein Allah ya wulakanta shi to haka ma har wanda suka kira shi suka ce ya zo ya zo aka yi amfani da su aka dawo kansa duk za ku ji nan gaba wannan shi ne Allah ta'ala ya shirye da mu to sai na gaba alfasul sani ma za ta arifa anil kufa me ka sani dangane da kufa kufa gari ne dama na mayaudara wanda ba za mu tike daga nan ba sai ka je nan gaba tun daga sahabbai suka fara zama a cikinta haka suka yi tafama. sa'ad bin abi waqqas wanda annabi ya sa masa suna da bakinsa ya sa masa mujabud da'awa bai taɓa yin addu'a ba Allah subhanahu wa ta'ala bai karɓa ba a kan shi annabi ya faɗi cewa rubba asa a gabara da aka ga mutum gashi da gizo ya gashi ya ƙura. amma lau a ƙasa ma'adallahi da abarrahu da wata matsala za ta faru ya rantse da Allah akan wani abu wallahi sai Allah ya barantar da shi yanzu a ce da rani ne ba hadari kowa ya san ba a yin ruwa da sa'ad bin abi kasa yana duniya ya kalli sama kawai yanzu ya ci ya rantsi da Allah sai an yi ruwa wallahi shi kuma Allah ba zai kunya tashi ba sai an yi ruwa amma sai na Umar ya dauke shi ya tura shi ya kai shi Iraki ya zama gwamna a can aka samu wasu dalibai suka zo suka kawo kara suka ce sa'ad bin abi kasa ko sallah bai iya ba Umar ya cire shi ya kawo wani ya saka ya nada kwamiti ya ce su je su bincika ya kira sa'ad bin abi waqas ya tambaye shi ya ce ya kake masa sallah ne yace musu wallahi ba na musu sallah in zan musu sallah irin ta annabi muhammad nake musu yace sallar isha'i zan karanta fatiha da sura a bayyane in dan ja da tsawo sallar raka a biyun karshe ba na karanta karatu a bayyane kuma fatiha kawai nake karanta sai ya ce ai dama wannan shine abin da nake tsammani zan samu daga wajen ka ya aba isa domin wanda ya koyi sallah daga wajen annabi inda bai iya ba ko mahalukin da zai koya mai sallah a duniya ya to wannan faɗalibi ne da ya koyi sallah daga wajen annabi muhammad amma haka suka zo suka ce bai iya ba sai na umar ya naɗa kwamiti ya ce su je iraki su masa bincike akan wannan matsalar bayan ya cire shi kwamitin da suka zo suna bincike duk unguwar da suka zo sai a faɗi alheri a kan sa'ad bin abi waqas har sai da suka zo wata unguwa aka tara mutane <coughs> suka tambaya me za ku sai kan sa'ad bin abi waqas sai da aka gama kawai sai wani ya miƙe yace to in dai fa kuna tambaya tsakani da Allah ne shi fa sa'ad yakan tura mutane yaƙi ya zuwa ya zaman sa a gida sannan kuma wala ya hakuma fi na fil ajr idan matsala ta taso an yi rigima an kawo hukunci wajensa an ce adalci bai a zalimi sannan idan abu ya taso aka ce a raba sai ya handama da babakiri ya da shi. sai da ya gama shi ma sa'ad bin abi waqas ya minki ya ce la'ada uwan nabi salatin ya ce wallahi tun da ya faɗa abu uku a kai na na rantsi da Allah ni ma sai na addu'a uku a kai shi yace Allahumma in kana abduka hada qamar ya'an wa sum'atan Allah in wannan bawan ya miƙe ne dan ya ji yadda mutane shari a kaina na farko yace fa'atil umrahu Allah ka tsawai rayuwar shi sannan Allah ka hada shi da bakin talauci sannan Allah ka kitto shi zuwa ga fitina shi ne wasu ke cewa dan mai sa'ar mai wannan addu'a ari ya kamata fa'afu anhu an gani duk mutumin da ya taba mutuncinka akan harkar addini in mutuncinka ya taba addini ya taba kakka ya fi ka addu'a kan shi Allah ya ajiye aya a kansa dan gobe wani ya kiyaye ka Ke sa sa'ad kuma wallahi duk abin da sa'ad ya roƙa kan shi sai da Allah ya masa da ya tashi zai yi shekaru da yawa a duniya saboda tsufa sai da fatar idan ta tattaro nan ta rufe idan sannan kaga ka dade a duniya ga bakin talauci Ai da musiba eh, sannan ga tuntunin iri-iri daban-daban duk wannan tsufan nashi haka zai ga yarinya a gefen hanya ya ikare ta ta ce Allah tsine ma tsohon banza ya ce ya eh, ba komai ai addu'a sa'a ce ta sami to wannan shine iraki to shi yasa za ku ga hajjaji bin yusuf sakafi da ya ce wajen shi da kanshi yake faɗa musu yake cewa ni da kuke gani azaba ce ta Allah ya ci turo na akan ku yasa ran da ya je iraki yana hudu ba yana magana mutane na dan hayaniya yana kallon kowa yana gama hudu ba kawai sai ce to yanzu fa ya ga wasu kawo sun nuna kuma lokacin girbewa ya kamata ya girbe su wato ya ga wasu sun cancanci a kashe su kuma shi zai kashe shi yasa da ya je wajen wallahi ko tari sai sai ce akai ka lahira saboda yan iska ne mutanen in ba an yanzu ba kuna kallo ba Saddam da ya shugabanci shekara 20 da wani abu in ba an samu dan karamin hajjaji ba har gobe Iraki ba za ta zauna da <laughs> Allah ya sa mu dace to shi ne yake faɗa yake cewa ma za ta arifa alal kufa me ka sani dangane da kufa المبحث الأول الكوفة أقر دار الشيعة وتكوفة asali أسلي متى الثلاثة yan shi'a قال الشيخ الشيعي باقر الشريف القرشي yake cewa innal kufata kufa da kake ganin ta kanat mahadan ta kasance dandali ne li shi'a na shi'a wa mawdinan min mawadin alawi sannan ƙasa daga cikin kasashen da waɗanda suke da'awar bin Ali bin Abi Talib suke taruwa a wannan wa qad wa qad a'lanat ta bayyana da ikhlasaha wato tsantsar wato biyayyar tali ahalul baiti ga mutanen gidan annabi muhammad fi kasirin min almawadin a da yawa daga cikin gurare zaka samu cewa su mabiya ne na ainihin wato ahalul baiti wannan ya faɗa a littafin sa hayatul imam al hayatul imam al-husayn a shafi na 21 a mujalladi na uku وقال أيضا يقال فقايتي وقد غرست بذر التشيع واتو kwaya ta shi an ci ta riga ta da su fil a kufa mundu khilafatu umar tun lokacin khilafantin sayyidina umar wannan haka yi ta a shafi na wato sha uku a mujallaji na ainihin wato uku sannan wa qala shi muhammad tijani samawi wa dakala abu huraira ta yace al imam abu huraira ya shiga ilal kufati zuwa ga kufa ila uqar dar shi'a zuwa ga inda yake nan ne matattara ta shi'a Shi ne dara ali bin abi talib gidan ali bin abi talib wannan yayi ta a littafin sa'iratul haq a shafi na 161 wannan malamin in dai ba ya mutu ba mu'asiri ne yana nan da ran shi mun faɗa mun ci ya rubuta littattafai guda hudu akwai i'rafil haq wannan littafin ko biyar akwai shi ahum ahlus sunna akwai fasalu ahlud dhikr in kuntum la ta'lamun akwai la akunan na ma'a sariqin sannan akwai dai hadaiki wanda ya rubuta al-mabahasu thani alkufatu mawtsin gadar to waje ne na yaudara dawa قال الشيخ جواد محدثي يتي اشتهر أهل الكوفة ين كوفة سن شهر تاريخيا أتاريه بالغدر ديودرة ونقص الأحد دورولي القول وعلى كل حال أكن كون حالي ليتي فإن تاريخ الإسلام تاريخ مسلم لا يحمل نظرة طيبة bai ɗaukar wato kallo mai kyau an ahadin dangane da wato yadda mutanen kufa suke da cika alƙawari waltizami ahalin kufa da kuma lizantuwar mutanen kufa da cika alƙawari wannan ya yi ta a littafin masu wato ashura a shafi na hamsin da tara wa ya ƙulu aidan ya sake faɗa ya ce wa min ƙasa isin nafsiya yana daga ciki a dunkule wato jimla na keɓantaccen abubuwa na rai wal na halitta allati yattasifu biha ahlul kufa wanda mutanen kufa suka siffanci da shi shine yumkinu al-isharatu zai yi ainuni ila ma yali zuwa ga abubuwa kamar haka na farko yace tanaqudus suluki wato warware wasuluk wata hayuli da kuma dabara wata lawuni da kuma talawun shine yanzu ka mutum yana kan wannan abun an jima kuma kaga ya canza ka rasa kane kansa kuwa ta hunke ke kenan wata marruji da kuma kan garewa alal wulata akan shugabanninsu wannan haka suke eh? tanakudu suluki warwarewa ta hanyar shiga duk wani abu mai kyau dabara talawun caccanzawa kan garewa akan shugabanninsu sai yake walin haziya sannan da abin da yake shine intihaziya yin dama da fursa yin amfani da fursa in ta samu wasu ulkulki da mummunar ɗabi'a walhinsu da kwaɗayi <coughs> wattama shi ma dai kwaɗayin wata sidiƙil isha'ati da kuma gaggata abubuwan da yake ake yaɗawa mara kyau al da mutum ya ji abu yana da tabbas ko da tabbas shi ma sai ya ɗauka ya ainihin wato yaɗa sannan walmuyul kalbiyati alkalbilati da kuma karkata zuwa ga abin da ya shafi kabilanci idafatan ila annahum yata'allafuna wato in ka jingina zuwa ga cewa kuma suna haduwa ne fa min qaba'ilin min qaba'ili ko min qaba'ila mukhtalifa daga kabilu mabambanta wa qad addat kullu hadhihi al duka wa'annan sabubban ta kai zuwa ga ila an yu'aniya minhum al-imamu aliyu alaihi salam to al-imamu aliyu bin aliyu ya dinga wato gogayya da al'amara masu wahala al'amrain al'amara guda biyu wa waja'ahu al-imamu al-hasan alaihi salam minhum al-gadara da aka wannan yasa shi ma al-imamu hasan fuskanci yaudara daga wa'annan mutanen ali bin abi talib shi kanshi farko ya sha wahala da su kuma idan mun je can gaba za ka ji yadda yake faɗa da shi a kansu mutanen iraki mutanen kufan na waɗanda suka ce magoya bayan shi ne to sannan kuma shi kan shi wa wajahahu a imam al alaihi salam min humul gadara ya fuskanci yaudara daga gurin Sannan ya ce wa na bainahum muslim bin aqil mazluman a gaban mutanen nan fa aka kashe muslim bin aqil yana wanda aka zalunce shi wa qutila Hussaini a tashanin fi karbala a gabansa aka kashe al'imam imam yana fama da kishi qurbil kufa kusa da kufa wa alayi da jeshin kufa kuma a hannun rinduna ta mutanen kufa wannan su suka aika ma sayyidina husaini invitation card gayyata cewa ya zo za su yi masa mubaya'a wannan maganan ya yi ta a littafin masu wato ashura a shafi na 90 a shafi na 59 wa Shehu shaykhu shi'i husaini kaurani yake cewa fama hiya ahammu malahimu yace wannan ba shi bane ma wato al'amara wa'inda suke wato mafiya bayyana wajen kyau ko rashin kyau wa kasa isu hadal iman da kuma abin da waɗannan mutanen suka ce sun keɓanta da shi na imani alkufi amma imanin na mutanen kufa yake yunki ihtisaru ha bi ma yanzu ya ce kana iya takaice abubuwan da mutanen nan suke kai akan abu kamar haka Awalin na farko ya ce al'udi an nusratul islam zama ba sa son su taimaki addini kai ne shugabansu amma duk sanda za ka minke ka kira ka ce a taimaki addini kowa sai zaman shi Allah kuma dama ya ce ya yi halladina amanu malakum me ya same ku idan tsire lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ardi in aka ce ku fito ku ba addini ma kuma sai ya nauki sai ya ce a raditun bil hayatin duniya min al-akhirah kun fi yadda da rayuwar duniya ne akan ta lahira sai ce fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil rayuwar duniya kuma an kada ta da lahira ai kwanaki ne yan kadan yace illa tamturu in ba ku fito ba addini kuma azaban aliman kuna ji kuna kallo Allah ya muku azaba sannan wa yastabdil qauman ku. Allah ba zai bar addini haka ba ko kai ne ko Allah ya kawo wanda zai wannan wala ta da ruhu shay'a ko kuna kuka kima wanda zai cuci Allah da komai kuma kakka dauka cewa wai idan ka ki yin addini addinin zai zama haka Allah ba zai kawo wanda zai ba shi yasa ai cike maka na yake yace ala kulli shay'in qadir kai ne kace ganin abun bai wa wajen ka shi Allah yana da iko in ka ki ya ajiye ka gefe ya kawo wanda bai shikenan to shine sai yake cewa saniyan nabi hubbul mali san dukiya an gane wallahi akwai wasu abubuwa da suka faffaru abin ya daure min kai matsalan ba matsala ba ce da ya kamata in faɗe ta a karatu hubbul mari san dukiya an gane salisan na uku at-talawwul fil mawaqif at-talawwul tattanzawa mutum ka ganshi yana wannan matsayin yanzu wurin jima ka ga yayi ya tattanza wannan yayi ta a cikin littafin shirihabu karbala a shafi na hamsin da uku wa ƙala shek jawadu muhaddisi ya ce walam ya kun adadu shi'a adadin yan shi'a bai kasance ba ahalul baiti wanda suke da'awar cewa su suna goyon bayan mutanen gidan annabi kalilan yan kaɗan ne fil kufa a kufa ya ce ba yan kaɗan ba ne suna da yawa illa anna illa anna wala ahum ya ce sai dai nuna soyayyarsa ga mutanen gidan annabi kana yattasimu bil afifa yana ainihin wato siffantuwa ne da atifa shine atifa shine jin wani abu da kuma motsin wani abu wal khutabi da kudubobi na alhamasiya akan ce atifa shine karaba kusanci sannan akan ce atifa da ma'anan asilatu idan kana da sila da mutum sannan min jihatil wala ta bangaren ainihin wato wala'i sannan al wahala ana ce mata al atifa sannan shu'urun wa ihsasun jin wani abu da kuma motsin wani abu ana ce masa adifa sannan wal kudubul hamasiyya da kuma kuduba ta hamasa shine jarumta wal mashair sayyada da kuma nuna wani wato take wanda yake mai kwarara tijaha itiratin rasuli ta ɓangaren mutanen gidan annabi aksara minta tamassukihim Ya ce wannan fi yawa sama da rikon su bil a da tsari na aqida wal ilmi da kuma ilimi da ali ali ga mutanen gidan ali bin abi talib yace a zahiri za ga za su nuna da hamasar su da kuɗi su da taken su cewa suna da alaka da goyon bayan mutanen gidan annabi an gane yace amma fa kuma inda za ka koma ka kalli aƙidar da Ali bin Abi Talib yake kanta ta ilimi za ka ga ba kanta suke ba sai ce wan nuzul da kuma sauka ila sahatil muwajahati idan sai da ali ya kira su ya ce ga wani bala'i ya taso su zo su sauka kowa ibada ran shi sai kowa ya nodi wata dahi ya ce da kuma sadaukar da rai din mutum ya yadda saboda difa'i ga ali bin abi talib din ya tafi lahira ya ce zaka ga ba sa iya yin wannan amma ko mutum zai zo ya ce maka shi magoyin bayan sai da ali ne wannan fa ba ana faɗa maka yan shi'a na kwanan nan ba fa a ana faɗa maka a da humni wanda ma suka rayun da ali to ga irin mu'amalar da suka yi masa wannan ya yi ta a cikin masuwatu ashura a shafi na sittin shi yasa malamin ya ce tun a muƙaddima ya ce idan ba abin da yake da alaƙa da falalar mutanen gidan annabi ba shi kaɗai ne abin da zai kawo a littattafan sunna amma duk komai cikin littattafan shi a zai koma da ɗauko وقال الشيخ الشيعي باقر الشريف القرشي يتي لقد تناسى الكوفيون كتبهم yace kai yan shi'a fa mutanen iraki tanasa shine mutum ya da'awar mantuwa <laughs> da gangan <laughs> shine tanasa yace laqad tanasa al-kufiyuna mutanen kuba sun yi da'awar mantuwa na kutubahum littattafansu wasiƙunsu allati arsaluha halin imami wanda suka aika ta a hannun imam al-imam wa bai'atihim da kuma bai sulahu gare shi ala yadi wato ala yadi safrihi akan hannun ainihin wato jakadansa A akan hannun jakadansa shine da wanda ya tura shine al-Imam Muslim bin Aqil wannan ya zo cikin hayatul imamin Husaini to za ku ga lokacin da nan gaba yake faɗa yake cewa kai wane da wane da wane da wane ba ku kuka rubuta min wasiƙu ba kuka ce in zo za su ce a wallahi ƙarya ne mamun sai ne ce wallahi da gaske ne ku kuka rubuta mu amma sai da yanzu suka ce wallahi su ba su san wannan karatun ba kaga wannan shine to duk kaga a tarihi yana buƙatar al'ummar mu ta san irin yaudarar da aka yi wa mutanen gidan annabi da sunan ƙaunarsu don a fita daga cikin irin wannan bala'in da wannan rigimar kuma duk lokacin da kai ka ce mun in zo waje kala na zo a matsayin kai na aminta da kai sannan daga baya aka zo aka yi amfani da kai aka kashe ni waye kashe ni shi ne to wannan shi ne abin da shi a ba sa so yanzu duniya ta sani to tun da ana zaune ana zaune lafiya suka samu dole sai mun fito da mutane wannan to haka za mu ci gaba da karatun nan ba tare da bata lokaci ba da haka insha Allah yanzu za mu tsaya nan eh gobe ba za mu yi karatu ba a nan za mu tafi wani wajen amma za mu yi a jere lahadi za mu litinin za mu asabar ko asabar za mu yi lahadi za mu litinin za mu talata za mu laraba za mu sannan alhamis ma za mu insha Allah sau da muna so mu dan ja karatun cikin yan kwanakin nan kafin a shiga cikin watan almuharram din Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh